sunana bana ibrahim kasan bayan da sojojin niger sun ka karbi milki daga hannun eh, tsohon farti mai milki pendes tarayya kwanaki kaɗan bayan wannan sojojinmu sun tambaye faransa da ta janye dakarunsa da ke a niger to bayan lokacin da sun ka ba da umarnin nan akwai wa'adi na wata guda yau a karhe goma sha daya na marici shine karshen wa'adin nan mu ne 'yan ƙasa mu ne ke goyon ba sojojin nan yau mun zo ne mu nuna ma duniya da wannan umarni da sojojin nijar sun ka bada ba da kansu ba ne don ƙasanmu ne kuma mun zo mun zaman dirsi za mu yi nan ba mu tashi sai dakarun faransa na ƙarshe ya ɗauke kayan shi ya bar mu wannan abu shine yasa yau mun ka zo mun kai jerin gwano ko mun ka zo mun kai zaman dirsi a nan sunana ibrahim abdullahi ahmad tijani ɗan ƙasa na niger kamar yadda kun ga duka 'yan ƙasa sun halarta yau wurin wanga hili hili nan bakin jirgi na jori hamani kakanmu wanda suna cikin waɗanda su ma sun kata su tahiya cikin incin niger to shine yau mun zo mun yi dirkin jaki mu nuna ma duka wanda bai son ya ga ci gaban Niger ya san da cewa wanga gargadi ne an ce wanga kama eh, kunne ne kunne ne jakin yana baya to muna nan Niger mun samu incin kanmu ba yau ba ne muka samu incin kanmu amma har yanzu babu abun da muke buga gaba da shi cikin duniya wanda za a cewa wai gashi nan muna kaba da shi ba mu goyon bayan sojawan faransa a cikin ƙasanmu muna son a bar mu mu da kanmu mu mu yi jagorancin kasanmu da kanmu mu samu incin mu ɗari bisa ɗari don haka muna nuna ma duniya cewa 'yan Nijar duk inda suke da wanda su zo da wanda suka zo suna goyon bayan kwamitin ceton ƙasa ɗari bisa ɗari su bar muna kasanmu ba tare da ɓata lokaci ba yau kwana talatin cip da aka ba su izinin su bar ƙasa kenan ya cika mu ba mu san tashin hankali a kasan mu muna goyon bayan kwamitin ceton ƙasa ɗari bisa ɗari mu 'yan kasa mu ne muke da izinin mu yi alaƙa da wanda muke so ba wasu ba yau shekara 63